Na tambayi sakataren tsare-tsare na hedkwatar kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Nuhu Abbaye Toro, ko menene musababin wannan rikici tsakanin su da gwamnatin jihar Imo? Gwamnatin jihar Imo a gagashin shugabancin Rochas Okorocha kori ma'aikata sama da dubu uku. Akwai ma'aikata goma sha tara wato a turance parastatus kenan da ya kori ma'aikata. Kuma ƙungiyar kwadugo tana ganin wannan ba daidai ba ne. Bayan sun yi magana baki da baki da shi da shugaba ya ba shi tabbacin cewa ah, ba za a kori kowane ma'aikaci ba. Kuma gashi ya koma ya yi abin da ya alkawarin da zai yi ba. Yanda za a kori ma'aikaci yana da ka'ida yanda za a ɗauki ma'aikaci yana da ka'ida saboda haka ƙungiyar kwadugo ta gaya masa shugaban ƙungiyar kwadugo ya gaya wa gwamnan Imo cewa wannan ba daidai ba ne ba da hurumin ya kori ma'aikaci kawai haka ba su kori ba. Comrade baya Toro ya yi bayanin irin matakan da za su ɗauka nan gaba. To majalisar kolin ƙungiyar kwadago ta ba da umarnin cewa kaf rundunar kungiyar kwadago ta ta koma birnin Owerri ta durkusar da ayyuka ga baki ɗaya ran goma ga wannan watan saboda haka muna nan muna ta shirye-shiryen ƙaura mu koma Owerri mu tabbatar da cewa ma'aikatanmu da aka kora an mai da su sannan hakkin ma'aikata da gwamnatin jiha Owerri ta rike an ba su cewa ya ma'aikaci idan ya kai shekaru sittin da haihuwa ko kuma a shekara talatin da yin aiki ya tabbatar cewa kawai an kore shi daga aikin gwamnati. Kora ko ritaya? Kora. To shin uwar kungiyar kwadago ta Najeriya ba ta ganin ya kamata ta ƙara bin hanyar sasantawa? A to mutumin da ya yau da ya kaso ɗaya wani sasantawa da shi za ka yi sai dai kawai ka yanke hukunci ka amfani da daman da doka ƙasa ta baka da kwato hakkinka. Comrade Nuhu Abayo Toro, sakataren tsare-tsare na harkutar kungiyar kwadago a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.